gabanin wannan takaddama dai gwamnan na kano ya sha faɗa wa duniya cewa tsarin gwamnatinsa shine tanadar kuɗi a ƙasa kafin ba da duk wani aiki ga 'yan kwangila to amma a baya bayan nan sai ga bayanan rashin biyan kuɗin aiki da na bin bashi na fitowa tsakanin ɓangarorin biyu alhaji audo mai tangaran da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan kwangila a jihar kano ya ce gwamnati ce ta takale mu domin bai kamata kamar mai girma gwamna ya buɗi baki mu da muke manyan abokan mu'amalarsa a jihar mu a garinmu wanda ba mu da kamar kano muna da bashika ɗin bashika tun na zamu gwamnatinsa a baya amma izo bi biya wannan bashikan ba biya wannan ba mai girma gwamna a shiga gidan rediyo kafin yaɗa labari a duniya ya rinka cewa wai yan kwangila ba sa bin sa bashi mu kuma mun san cewar abin da muke bin sa naira miliyan dubu sittin idan ku za mu gama haɗa alƙalama mun tabbatar insha Allah za mu samu in Allah da over 100 biliyan amma waɗannan kuɗaɗe da kake kira wai kun gama aikin ne ko kuma a ƙarƙalma ne na yarjejeniyar kwangila kawai ba na ƙalama ne yarjejeniyar kwangila ba botoci ma muke haɗa yanzu da certificate certificate da botoci wanda akwai wanda ba mun gama aikin amma ba a certificate din ba ta su ne kuma muna da ayyukan da hayyo ma approval din ma ba a bayar ba balle a ba mutane certificate din su balle a ba mutane balle a ba mutane award din su ba a ba da award din ba ma sannan a ba da a sannan muna da irin su har yanzu kuma mun gama aikin ko da yake a can baya gwamna rabiu musa kwankwaso ya ambata cewa 'yan kwangilar ba sa bin gwamnatinsa ko da sisin kwabo amma lokacin da manema labarai suka nemi ya yi ƙarin haske dangane da batun gwamnan ya ce gwamnatin jihar kano ba ta ci bashi a ƙasar waje ba ba ta ci bashin banki ba a nan gida ko wani mutum da sauransu mun gaji bashi sama da biliyan saba'in da bakwai mafiya yawansa mun biya maganar kuma yan kwangila wannan kudade in ka tambaye ni yanzu ban sani amma na gaya maka yanzu gobe za su iya canjawa ko su sama ko su kasa in Allah ya yarda ranar 29 ga wata ki za mu gaya wa jama'a kudaden da ake bin mu da ma yanzu aiki muke saboda haka ba wanda zai iya gaya maka wani abin da yake ciki yanzu sai Allah ya kai mu wannan lokaci to sai dai Alhaji Audu mai tangaran ya ce babban abin da yake ba su mamaki da ma takaici a wasu lokuta akan wannan batu shine to wannan maganar rashin alƙalaman ma yanzu ita ta fi mu har ina faɗa alƙalaman wasu da igada wanda mun mun san a wancan abin da yake cewa ya gada ba shi ma akwai wanda igadar a ciki shugaban ƙungiyar yan kwangila na jihar Kano kenan Alhaji Audo mai tangaram Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya